ga watan goma watan shawwa eh, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ta dace da sha shida ga watan hudu watan afrilu da albashin shekara dubu biyu da ashirin da shida allah ya hada ma wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke na railway bakin shagunan da na shehu abdullahi nan cikin garin kano a tarayyar najeriya domin dora da yadda muka tsaya a karatun littafin alwaziri fi na sunnati wa kitabil aziz wa lafaz babban malami Abdullahi bin badar muna cikin kitabun mika muna gaba da ake magana akan zamantakewa tsakanin ma'aurata darasin da ya gabata mun gama jin haƙoƙi da ke tsakanin ma'aurata haƙoƙin da suka tarayya da haƙoƙin da mata ke da shi akan miji da kuma haƙoƙin da miji ke da su akan mata shi yau insha Allah za mu tashi gaba da malam wa take da al-khilafatu zawjiyya bakara ta biyu daga ƙasa ta biyun ƙarshe daga sama da fata Allah ya kalle mu ya samu dace shafi na 365 an gane malik alkhilafatun zaujiya saɓani na ma'aurata duk da an yi bayanan waɗannan haƙoƙi cewa ga haƙƙin da miji da mata suka yi tarayya a kan ga haƙƙin da mata ke da shi a kan mijinta ga haƙƙin da miji ke da shi akan matarsa duk da haka za a iya samun conflict sabani idan sabanin ya faru ya za a yi la ta kazo usratun tarzamu min al-mashakili wal khilafa da wahala ka samu wani gidan aure wanda ya tsira daga matsaloli da sabani ولكن الأسرة تتفاوت في حجم مشاكلها ونوع اختلافاتها sai dai gidajen auratayya sun bambanci juna a wajen girman matsalolinsu da nau'in saɓaninsu وقد حث الإسلام الزوجين على معالجة مشاكلهما والقضاء عليها فيما بينهما to musulunci ya faɗaitar da ma'aurata cewa su yi maganin matsalolinsu na aure kuma su ƙoƙarin kawar da su a tsakaninsu ba tare da maganar ta fita waje ba wa harshe da kullum min huma ila tsohon ilaj allati ya tafi a sahibi kuma musulunci ya nusar da kowane ɗaya daga cikin ma'aurata an nusar da miji an nusar da mata hanyoyin yin maganin matsaloli na auratayya idan matsalar ta faru tsakaninsa da abokin auratayyarsa ba da kama kama hasabu ma'alin mubadara ilal ilaji hina tazharu bawadir al-khilafi wa arabu kamar yadda musulunci ya zaburar da ma'aurata su yi gaggawa wajen magance alamun matsaloli da suka fara bayyana na sabani idan aka ga alamominsu ga maza a kawar da su ƙala ta'ala. Allah malaukaki ya ce, Wallafi ta kafunan shugaban na fayyazo na wajewo na firma ba su yi wa kulimu hannisa arba'un wata lafi. Wallafi ta kafunan shugaban na kuma matan da kuke jin tsoron kiyarsu, tawayensu, fayyazo hunna to ku musu wa'azi a matakin farko. Idan sun fi jin wa'azi, wa'azi rohunna ku kaurace musu silma baji'i a wajen shimfiɗa wa buhunna kuma in sun ƙi wannan kaurace sun yi azantuwa sun ƙi eh, ainihin kaurace musu da aka yi bai tasiri ba to ku da ke su amma ba duka mai kumba da ciki ba ba wanda kuma zai kare gaba ba an gane sura ta hudu suratul bisa aya ta 34 to wannan kaga bangaren miji ke in ya miji ya ga matarsa tana nema ta masa wani kiwo wani tawayi tana nema ta masa ta masa wata bijirewa to abin da zai yi mata wa idan hankalinta idan ta ki ta yi kaurace mata a wajen shimfiɗa su kwanta amma inuna nuna ba shi da ta ba shi da sha'awarta ga su wajen shimfiɗa guda wasu malamai suka ta in tana kan gada shi sai sauka ƙasa in ta sako ƙasa ne ke tashi koma sama duk wannan da ta ci ba ita ta wasu ribohun da ku da ke su to kaga wannan an ba na miji, an ba shi guideline an gai an ba shi waɗansu dabaru da wasu salo wasu nau'uka na kawar da sabani tsakaninsa da iyalin shi وقال تعالى الله كما يفدا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناها عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا النساء مئة ثمان وعشرون الله يسوي إن امرأة خافت من بعدها نشوزا إذا ما تجلس ورنكيو جوية بايا لك كي لك مجلة أو إعراضا كوكا ورد كي يرد له إما تشن كنشي فلا جناها عليهما أن يصلحا بينهما صلحا بعض الذي يتكالس في سر وتكالس قول إلى السر الله يسوي الصلح خير yin sulhu shi ya fi alkhairi a kan tayar auren ya rabu an gane a yi sulhu shi ya fi alkhairi sura ta wani surar nisa aya ta ɗari da ashirin da takwas to kuma a nan kuma mata aka baiwa ne tarbiyya nan ko training an ba ta an nusar da ta an nuna mata hanyar da za ta bi domin ta kawar da saɓani da ta gaina neman faruwar tsakaninta da mijinta an gane falman hajjar islami da haka tsarin musulunci layan sauro hatta ya ga'an nishu domin fayar ba sauraro har sai an samu matsalar ta faru shi ya bujire mata ko ita ta bujire mata ba sai an ji kai ga wannan ba wato kudana rayu kulajiya ba sai an bayyana cutar saban ba sabawar ba wata kuma mahamudu kiwama wannan kwarzini da mai gida yake da shi ko ita matar take da sha'idan idan mijinta da kuma iyalan gidanta ba sai ya sun faɗi ya faɗi ba wa tanqasimu al-mu'assasatu ila mu'akkarai ya zaman to wannan zinjina ya zaman to tara gida biyu wannan yana jagoranta wannan wannan yana jagoranta wannan kaga a gida aka samu matsala tsakanin miji da mata to mijin yana da magoya baya matar ma tana da magoya baya to kaga gida ya rabu gida nawa ya rabu gida biyu an gane to musulunci bai bari ta kai ga haka ba فالعلاج حين amru ila الى هذا الوضع قل ما يجي magani idan yanayin gida ya kai irin wannan miji yana da sa mata na da nata miji na da sa mata na da nata ta runduna to da wahala ka ga kan kawo na magani da zai amfani wala budda min al-mubadara fi ilaji mabadin bishuri ƙablar istikhali da haka wajibi ne a gaggawa a yi rike gene wajen maganin abin da aka gani na alamun samun kiwo da saɓani tsakanin miji da mata gabanin ya taban tsama ya yi ne gagar kwanfila da an na ma'ala ko ila fasadi ya bai murazzamashin saboda makomar wannan abin barna ce mummuna ce a wannan babbar mahada wadda take da muhimmanci la a ma'ahu sakalun wala anina, wanda wannan abin in ya faru to ba za a samu kwanciyar hankali da nutsuwa ba wala ma taslu ma'ahu tarbiyatun wala yadadu min nashina fil mahdan al khabir ba za a ba za a samu tarbiya ingantacciya ba haka nan ba za a tattali waɗanda suke masu tasowa ba a wannan ainihin makulsa a wannan ainihin maraina wadda take mai muhimmanci wa ma'aruhu ba da zalika ila ta saddain wani hiyarin wa da marin ma'asasati kulliha makomar wannan shine za a samu tsatsagewar katangar gidan za a sami ainihin katangar gidan za ta zile hakanan za a rusa wannan ainihin mu'assasa gaba ɗayanta wa tasharrudin linnashina fiha yara masu tasowa zai zamanto an baza masu sun shiga duniya a gari duk gidan da aka rasa haduwar kan manyan gidan mahaifi da mahaifiya da yaran gidan za ka gansu kansu a tabbatai an gane autar biyatin bai na awamila haddamatin muhdiyatin ilal amurarin nafsiyatin والعصبية والبدنية ko kuma idan aka ce dole a ci gaba da zama a haka to za a tarbiyyanci yaran tsakanin waɗansu ayyuka wanda suna rushe rayuwa ne wanda suna kai da samun cututtuka jinya irin ta zuciya ƙarshe a samu jinya irin ta gaba da jinya irin ta gangar jiki da shiru sannan kuma daga nan sai a kai da samun sabani sai zama to kowa ina jin haushin kowa wal'amuru idan khabir kenan wannan al'amari sabani tsakanin ma'aurata abu ne wanda yake mai hatsari da muhimmanci kwarai wala budda min al-mubadarati bi ittikhadhi al mundarija mutadabbijati fi ilaji alamat al-nushuz منذ أن تروح من بعيد da haka ba makawa dole ne a gaggawar ɗaukar duk wasu matakai da za a iya ɗauka waɗanda za a bi su matakai ɗaya bayan ɗaya wajen maganin alamomin kiwo da saɓani da aka ake ganin za su faru tsakanin ma'aurata tun lokacin da suka fara walkatawa aka fara ganin walkiyarsu kar a bari sai sun kullu sannan a ce za a yi maganin su to dai abinda mana yake gaya mana duk da waɗannan bayanai da aka yi na haƙoƙi ko an tsare su to lallai za a iya samun saɓani tsakanin ma'aurata zan samu saɓanin to a yi kokari a ga cewa ba a bar shi ya tafantsama ta yadda zai kai ga samun matsala ba ko haifar da wata matsala wadda take mafi mai girma ba to idan sabanin ya faru ya za a yi shi ne ma da yake ilajin nushuzin mara ga inda ake maganin kiwo sabani na mata idan mutum ya ga matarsa tana nema ta yi masa kiwo tana nema ta yi masa bijire masa to ga maganin da zai ga hanyar da zai saboda magance wannan ake. قال تعالى على ملوكياته واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا النساء أربع وثلاثون الله يقول لكن تخافون نشوزهن هم ما تلقوا كل جزء ولن تاقوا ورسول kiyarsu bijirewarsu fa'izuhunna to ku yi musu wa'azi wahduruhunna fil madaji ku sai musu abu wajen wajen kwanciya wadribuhunna ku da ke sun ta kai da duka fa yana kun in suka yi muku da'a a duk matakin da kuka ɗauka a waɗannan matakin guda uku a tabu na sabila kar ku nemi wani tafarki na cutarwa a kansu inna allaha kana aliyan dan lalle Allah madaukaki ne in kana ga kana da daraja da daukaka akan matarka to kai ma Allah yana da daukaka da daraja akan kabira kuma Allah ne wani irin girma ne da haka in kana ganin kana da girma akan matarka to ka tuna Allah kai ma yana da girma akan ka sura ta hudu suratul bisa aya ta talatin da hudu da Allah yake fa'izuhunna fi musu azmi هذا هو الإجراء الأول وأن شيء متاكم فرقه كان ذا أفارا الموعظة شنو وعد وهذا هو أول واجبات واجبات القيم ورب الأسرة wannan shine mataki na farko da yake wajibi mai tsaye a gida kuma jagoran gida jagoran dangi ya ɗauka amalun tahbibi wato wani aiki na ladabtarwa wato na sa ladabi a cikin zuciya maflobun minu fi kulli hala ana neman mai gida a kowane lokaci ya ringa yin haka an gane ka nuna mutan gidanka tsoron Allah ka ringa yi musu wa'azi kana nusar da su akan rayuwa saboda Allah ya ce ya yi wallazi na amanu ko an fusa kuma ahlikum nara wa kudu hannasu wani hijara a tahrim a sadisa ya kuma su imani ko an fusa ku tsare wa kawunanku wa ahlikum da iyalanku naran wata irin wuta wadda wa quduha an wal hijar abubuwan da ake hura ta da su kiraranta mutane ne da kuma duwatsu kaga ba kenan wutar lahira ba irin ta duniya ta duniya ga da ne hura wutar duniya ka ce ana hura wutar duniya da komai amma ka taɓa ganin ana dauko mutane ana jirga a cikin ta to ita ta lahira mutane za a rin ba shi za a rinka ɗauka ana jefa ba a mutane za a rinka ɗauka da kuma manyan manyan duwatsu to nan kano da yake dutsen da muka sani da da goron dutsen ku sai kuma wasan sun kaɗan sun san dutsen babban wasu yan kaɗan sun san na bakin sau to irin waɗannan manyan duwatsu misali ne na baya amma ka biyan da ake da duwatsu ka gaba za ka zanta ma dutsen da da goron dutsen dan ba wasu duwatsu bane masu girma an gane Eh, ka je ka sami irin dutsen suka tarbashi irin su dutsen tsafi ko ka je ka sami zuma rock eh, ko haka waɗannan duwatsu ne zumbe to irin waɗannan duwatsu za a kana gani yana ɗauka su ana jefa a wuta suna cinye yanzu mutumin da aka ce an saka shi a cikin wuta da irin waɗannan duwatsu yaya ai ko duwatsu sun isa azaba dan su duwatsu suna da jiki ne kaga shi za su fara markaɗe shi ga kuma wuta Allah ka tsare an gani to da haka Allah ya ce wata ku tsare wa iyalai ku da iyalanku irin wannan wuta me mataki na farko na tsare wa iyalan wuta shine a kan tsoron Allah a zuciya sun addini akwai yadda su ilimin addini to kaga duk munasaba kaga yanzu abin da muka damu shi ne yana su san samu duniya ko eh, yaro sun daga kindergarten zuwa play group zuwa kai zuwa nazir ko zuwa primary a tafi a tafi har jami'a duk ta kudi kuma ta zamani ba karatun addini a ciki sam sam sam sam ba karatun addini ya iya turanci ya iya masu ya iya eh, iya biology ya iya chemistry ya iya physics biology iya geography yawa wannan eh za a ci an gani amma aka je bangaren addini a bai san komai ba an bar jaki ana dokar da yake an bar abin da yake wajibi an tafi ana yin abin da in ma an sa sa a yi aiki bai wuce musu haddi ba in ba haka ba kawai halal ne amma ka gaida mulan da suka koma to kuma dama wannan tanabbo ne musulunci ya babu labari zamani zai zo mutane su shagalta da abin da yake ne a kansu zai su zama da daga ba ma wai cewa ke ana son su yi shi ba a'a kawai in ma wani abu ne ya halatta ne kawai su yi amma suke da kristi su kama su za su abin wannan abin kuna lura da shi har a cikin ibadu da muke da yau da kullum ba ramadan muka gama ba yanzu ko a ramadan aka gama masallatai da yawa za ka ga da asham ana sauka hajjin ma ana ne ana sauka haka ne ga ma don allah makalla ya suke yake sallar isha waɗannan masallatai a ah, a lokacin da ake sauka ya ke sallar isha a sallar isha sai a karanta alwazin sharaha da wakili amma a in aka zo za a yi wuyi nan kuma a ne a kada idan idan za a yi sauka to kenan kullum sai an yi izu ko har ma sai ka shigar da izu biyu saboda ana tunanin za a yi azumi shari'a da tara ko talatin to kaga dole sai ka shigar da izu biyu sannan ka sami damar ka sauka to duk abin nan duk raka'a ta tarawih dan karanta rubi can kuma a sallar farilla an karanta abin da tana da wasi yaya a yana ya fi kamata a karanta rubi a sallar na fula ko ta farilla ta gani ku sannan yanzu ga shi ramadani a wuce ungulu ta koma gidanta na ga sai girgi da kai kuke kamar ka dangaru an gani wannan talabo ne dama musulunci ya faɗi wannan lokacin zai zo da wannan lokacin zai zo mutane su ringa prioritizing abinda ba shi da isnata prior Allah ya taugata to da haka ainihin Allah yake ko an kusa kuma alaikum na ba kudu an nasu wal hida sura ta shida sura ta tahrim aya ta shida. walakin law fi hadhihi al halati bizat sai dai a wannan yanayin a karan kan wannan yanayi yattajihu tijahan muayyanan li hadath muayyan nan da aka ce su tsare wa kawunan ku da iyalanku wata irin wuta to ana fuskantar wata mafuskanta ne idan akwai matsala ta saɓani tsakanin ma'aurata wa ilaju a rabin shuri kabla an tattafila wa shi ne a yi maganin somi da aka gani alamu na farko na samun saɓani tsakanin miji da mata gabanin su tafantsama gabanin su bayyana kowa ita ne walakin na la'izata kad la fa to sai dai ta yi wa ko ba zai amfani ba sai ka yi ta gama sai ta ce wayan a cikin arci ne isa kare aka kori kare daga gindin dinya musamman idan kai ne kai wa'azi ya sirfi da ni za ka yi ni za abin ne da raina ba za ta yi ba ko sai ka gama sai ta ce ga sirfi na hauka shiga ko ta ce ka gama sai ce an ci waye sai ta yarda to da haka irin wannan yanayi la'anna hunaka hawan galiban saboda a irin wannan yanayin akwai san zuciya a mafi rinjaye lokaci a wani fi'alan jami'an ko ko an samu damuwa wanda ake so a react wato damuwar ta kai da ta kasa tsare kanta in mijin ya kasa tsare kansa a wuce la'an bi jama'a ko tana jin ita kyakkyawa ce audi ma ko shi yana jin yana da dukiya audi markazin aili ko kuma danginta waɗansu manyan mutane audi ayi kimatin minar alqiyam ko kuma kowace irin kima daga cikin kimomi wanda mace takan samu wanda tunsin zaujata annaha sharikatun fi mu'assasa wanda kammantar da ita matar cewa ita fa abokiyar kamfani ce a wata mu'assasa wanda aka zo aka kafa وليست مدا في صراع او ba افتخار baitan wai baki ne bace a wajen kokawa ko kuma a matsayi na alfahari ah wane zai wa wani alfahari tsakanin miji da mata ba zai wani alfahari mata alfahari to amma kuma to mace sai ta manta da wani sai ta manta to da haka shekara goma sha bakwai ko sha takwas da suka wuce da aka zo aka yi wata waka waɗannan 'yan wasan kwankwan suka wata waka wadda take da kama mutumin in ka mutu mutu zan sanjawa muka yi ta magana cewa wannan abin hanya ce da za ta haifar da rigima ko matsaloli a cikin gidajen aure mace mijinta ta ce ma mutu mai ya mutu in ya mutu mutu, aure za ta sake kuma wata mace ta ji an fahimta yanzu ba a ba ta wata tarbiyya ba ta daban to don haka ainihin idan aka kai irin wannan mace tana jin ita ba gayyato ta aka yi ba ta zo ta zuba jari a tana jin ita abokiyar tarayya ce a gidan ko kuma tana jin wata uwa a ranta ta da tana gani za ta iya karo kamar ba rago ne da tinkiya ba ko rago da ko suru da akuya a tana jin rago ne da rago za a yi karo ta gida ya samu matsala an gane gida ya samu matsala to da haka yin mace dole ta gane cewa ita an gayyato ta ne ta zo ta zama abokiyar tarayya a gidan nan amma ita ba kini ba ce a gidan wadda za ta yin kokawa ko kuma alfahari huna ya ji ul ijra'u thani to idan a nan wa'azi bai amfani ba to mataki na biyu sai shigo حركة استعلاء النفسية من الرجل على كل ما تدل به المرأة من جمال wa jazibiyatin aw kelin ukhra shine shi mijin sai iwatsi da wannan matsayin nata in kyakkyawa ce yanzu da nata banza bai da bukatar ba komai bane mai zo ne matsayi a idan tana alfahari da wani matsayi ne yanzu da ita ba komai ba ce wannan matsayin da ita da wannan ma takama da shi duk ba su ba iwatsi da ita an gane abinda zai sa ta ji kaskanci a ranta na daga kyan da take da shi ko kuma a'a tana da gamsarwa a rayuwar aure ko wani matsayi wanda take da shi na daban tarfa'u biha ha an zati wanda su take amfani da su wajen daga matsayinta akan matsayin mijinta aw an makani shariki fi mu'assasatin alaiha qawama ko kuma ga ta wuce a matsayin ita abokiyar tarayya sai da ana juya ta ne a ciki wadda tana so ta koma ita ce take juyawa to dole sai shi miji sai ya ɗauki wannan matakin ta wanda ɓangare shi ne wahayi ruhun na filma ba da ku kawai ce mutu a wajen shimfiɗa an gani je ka kwanta inda ka saba in ta zo ta kwanta sai ka tashi ko ka juya mata baya an gani ba dai za ta yi takamar kyanta ba ba za ta yi takamar za a kwanciyar aure ba za a yi kaza za a yi kaza duk nuna a banza ba wai don ba ka so ba ba don baya birge ta ba a yanzu kana so ne kai wani aiki saboda idan ka daka ta wannan to yanzu za ka rushe gidan da ya gaba daya gidanka zai rushe kuma a matsayin waɗanda gidanka zai haifar da wani gida wancan gidan tun kafin a samar da shi shi ma ka rusa shi tunda kana da yayan maza da mata za su yi aure za a aurar da su za a auro musu ko za su auro to tun daga nan farko ka rusa gidan to da haka duk gidan da ya fita daga wanda ya tsotsalo daga shi ya rusa shi an gane to da haka harkar kare wancan abin dole sai ka yi haƙuri da wannan wal mabda'u mawdu'ul igra'i wal jazibiyya nan da Allah ya ce makwanci wajen kwanciya ai gire ne da kan wato da kan cuna mutum kuma kan ja masa hankali kamar magnet ne kamar mayin karfe ne matarka ta zo ku kwanta ga ka gata ta yi kwalliyar da tana jin yau ba ka isa ka tsallake ba ka yi ne kai banza an gane التي تبلغ فيها المرأة الناشد المتعالية قمة سلطانها wanda irin wannan yanayi ne matar da take mai kiyo wadda take jin wata uwa a ranta take baje mulkinta a wannan lokacin don kawo da kana sha'awarta kuma sai ta nuna ta fi karfinka kuma sai ta ki baka dama ka biya bukatar ka da wafi da wafi'ahu ta أن يقهر ikra to in miji ya samu dama sai da zai tursasa sha'awarsa. gabaran mai da hankali zuwa ga wannan abin da za ka yi na ribatar hankalinsa da sha'awarsa faƙad aksaba min yadil mar'atin nashizi an ba aslihati allati ta'tazzu biha to wannan mijin ya tankwabe makami mafi kaifi da mace take amfani da shi ba wajen jan hankalin mijinta ba har wannan mijin ma na daban da wannan makamin take amfani da shi to sai ya zo gashi shi da yake da dama a kanta ga shi nan ta zo ta yi masa ta yi duk abin da za ta yi amma yi wasu ne in ma tana wai ne ne maka kaza kaza yi banza da ita kawai an gane ala huna ka adaban muayyanan fi hadha al a bisa cewa akwai fautar ladabtarwa ayyananne a wannan matakin izrail hajri fil madaji wato cewa a wurin shimfiɗa a wajen kwanciya وهو أن لا يكون هجرا ظاهرا في غير مكان Wato kada واتو kasance wani ولن ta zahiri, a wani bugire na daban ba inda miji da mata suke keɓanta ba misali ba ana nufin a irin wannan yanayin ba shi ne abin da in ta yi maka ta bata maka rai ka fita ka gidan ba shi ba ne an fahimta wannan ba shi ne hijiran da ake faɗa ba a nan hijiran da ake faɗa wannan shine a wajen da kuke kwanciya an gane ai kuna gida ɗaya kuna compartment ɗaya kuna ɗaki ɗaya kuna kan shimfiɗa ɗaya, to ana ke so ka ƙaurace an fahimta a to yin barin gidan ka yi dama ka ganta ne ko ta ganka ballanta na mata gane ta ƙaurace wannan zai mata tasiri an gane a'a a wannan ya ka yake filma ba jiri da ga maka wannan shi ne fi dukan tunaninsu an gane ku la ya kunu a amama lafar kuma ba zai zama to kauracewar a gaban yara ba yi wuri su nufo samun na fasada in miji da mata suna yi wa kauracewar junansu a gaban yara to wanda yana haifar da wani shari da barna wala hajar amamal guraba haka nan kara kaurace a gaban baki yudillu zawjata aw yastafiru karamata wannan ina zubar da mutuncin matar ko kuma ina watsar da karamata fatasdadu shuda ko kuma yastafiru karamata in ka wulakantar da matarka a gaban baki da sunan cewa, to ita kuma sai matsayinta izo ita da ita ke za a yi wa haka ke za a ci zarafi ke za a ci wa fuska ke za a wulakanta a gaban mutane saboda haka sai ta hau dokin naki fatazzadu shuza saboda haka sai ta ƙara inna Allah inna Allah sai ta ƙara ainihin bujirewa an gani sai ta ƙara a akan bujirewa da ta yi a baya to da haka kada a koyi ko miji da mata su ringa ƙauracewa junansu a gaban 'ya'yansu kada kuma ringa ƙauracewa juna a gaban baki shi ma wannan yana da matsala akwai wannan kashe AC an gane ku فالمقصود علاج النشوز لا إذلال الزوجة abin da ake nufi da ɗaukar wannan mataki shine a yi maganin kiwo ɗin nata bijirewar tata ba wai kaskantar da ya take so a yi wulakanta ba to in kai mata wani abu a gaban 'ya'yanta za su ga wulakanta musu uwa ita kuma uwa uwa ce idan kai mata a gaban bakinta ko naka za su ji wulakanta ta kuma su ma za su ga ka wulakanta ta da haka kada a rayu wannan abin kauracewar ka ta kasance a gaban yaya kata ta kasance a gaban baki to kaga kuma wannan yana daga kuskure da mawarata suke in miji mata mace matarsa rai a gaban yayansa a gaban bakinsa sai ta masa wulakanci in mata ta bata miji rai a gaban yayanta a gaban kawayenta bakinta da suka zo sai wulakanta ta yi mata ba daidai ba to duk wannan kuskure na ba ku labarin wata mata ni na shiga kestin da aka zo aka zauna mijin za gashi za ka, za ka ba. na ce wancan to kin ji abin da ya faru ki ji tsoron Allah ki mana bayani na gaskiya mai ce matsalar ke da mijin amma ki ji tsoron Allah sai ta ce malam matsala ta da shi kwaɗe ɗaya ce to me ce matsalar ta ce wannan abin da yake faɗa mutane mun yi abu ni da shi bai taɓa cewa kin min kaza wanda ba daidai ba ni da shi a'a sai ije kirawo sai zo ya faɗa ya kirawo iyayena ya gaya musu ya kirawo iyayena ya gaya musu ya kirawo kaza ya gaya musu ya kawo abokansa ya gaya musu ta ce wallahi tallahi haka za mu yi ta rayuwa duk abin da yake ina yi ta ce ba zan daina ba sai san da ya daina wannan abu ta ce gashi shi yanzu tsoron Allah ya taɓa cewa da ni ki kine min kaza ba na so kawai sai dai ga ya zo da wai a yi faɗa ne masa kaza ne masa kaza ta ce to an mu faɗa da yan tafi ko ai an za a tafi a bamu ta ce to gobe sai ƙara wani ta ce kuma haka za a yi ta yi ta ce wallahi in bai daina wannan abu ba ta ce wallahi ba zai daina ba igaya mun ke mun kaza abin da yake mun bana ta ce ba na son salabaro gidanmu na zo nan dan samun masani. ta yi magana ta daidai ko ba ce ba na ce to kaga kai kaga matsalar ka mai sauki yanzu abin da matar ka taimaka wancan an kin mun kaza ba na son wannan abin kuma ba wanda zan gaya ki gyara to don ne ki gaya mun ba ta tafiye zan ne zan gaya maka ni gaya mun kai ta yanzu ma dan ya canji tsoron Allah ne da shi ma sai zai mun wa'azi ta ce na gada ma har in yi kuka wa'azi ya shige ni ta ce da ya tashi ya tafi kaga sabon abu to da haka jama'a waɗannan abubuwan sai mun yi takatsantsan da su Kar karka wulaƙanta matarka ko ka larabtar da ita a gaban 'ya'yanta ko bakin haka nan ke kada mijin ke miki ba daidai ba sai ki huce a kansa a gaban 'ya'yansa ko a gaban bakinsa to wannan kaskanta wake an gane dan abin da ake miji da wannan abin shine samar da gyara a yi maganin wannan kiwo ba wai kaskantar da mata ba wala islamul atfar ba kuma so ake a bata tarbiyyar yaran ba ne hadafaini yabdu annahu maqsudun min hadha al-ijra waɗannan manufofi guda biyu ina bayyana kamar shine abin da ake manufa ake ake nufi a wannan mataki walakin hadhihi al-khutwa qad la tuflihu kadhalik to wannan matakin na biyu shi ma ta iyo ba zai ba da fa'ida ba hal ta fahal tusrakul mu'assasatu ta da ya an yi wa'azi an gijin wa'azi an kaurace ai kaurace ba ta amfani ba za a kada wannan gidan ki rushe a'a inna hunaka ijra'an walau annahu a'naf akwai wani mataki ko da shi wannan ya fi kunci ya fi tsanani ولكنه أهون وأصغر من صحفين المؤسسة كلها بالنشوز أما أقول لما تاكل يا فسوكي يا فكنكنت في هذا الشيء وانا جدا يروشي قبالا أنقانيه وانا متاكيني شين الله يتوضربوهن كدكيسو واستصحاب المعاني السابقة كلها واستصحاب الحدث من هذه الإجراءات كلها يمنع أن يكون هذا الضرب تعذيبا للانتقام والتشكي idan mutum ya ɗauko ma'anonin wancan da muka yi magana na farko kai mata wa'azi ba ta ji ba dace da wurin kwana ku musamman saboda jawabin da za mu yi to ya yi to jama'a mu kwana a nan akwai jawabi da ya kamata in yi insha Allah alaikum salam wa rahmatullah eh, in ya so in Allah kai mu mako sai mu dora din daga nan da muka tsaya insha Allah Allah ya mana jagora da dora ma kan daidai Allah ya taimaki addinin musulunci da musulunci lokaci ya yi ne kiran sallar ne to ko sai kike na sallar sai a gani alaikum wa rahmatullah yawa masu albarka bayanin da ke ta zan yi a kan wani abu da ya taso ne a harkar da'awa a nan jihar kano da ƙungiyar muslim professional in da'awa ta ƙasa reshen jihar kano za ta fita zuwa karamar hukumar rogo a ranar juma'a da asabar da lahadi ba na gobe ba na wancan mako na sama da izinin allah wannan aukin da za a yi za a yi kantin a garin rogo amma za a kewaye ƙauyuka da garuruwan masu unguwanni kimanin guda 61 za a kwana uku ko kwana biyu ne uku kuma mutanen da ake sa ran za su fita sun kai mutum ɗari daga nan kano amma akwai jihohi guda goma sha biyu da sun yi rikotin sha za su zo wannan kamfin da za a yi da izinin allah akwai jihar kebbi akwai jihar sokoto akwai zamfara akwai katsina akwai kaduna akwai jigawa akwai bauchi akwai gombe akwai taraba akwai nasarawa akwai naija sai kuma birnin tarayyar abuja muna tara za mu karbi baki kimanin mutum ɗari suma da izinin allah abinda za a yi ayyuka ne na da'awa waɗanda ba musulmai ba za a gaito zuwa ga musulunci waɗanda suka musulunta amma akwai shortage na karantarwa da fahimtar addini a waɗannan kwanaki guda uku sha Allah za a zaunar da mutane da za su koya musu basics na addini ba wai a koya musu su koya ba gaba ɗaya. amma akalla irin tambayoyin da suke yi kamar abin da ya shafi wankan janaba kamar abin da ya shafi wankan haila don allah da waɗannan ana so idan aka ja waɗannan kwanakin za a ware wasu tawaga wanda abin da za su yi ke to sannan akwai stress da'awa shi stress da'awa ana zuwa ne cikin gari ko manyan garuruwa wanda akwai musulmai masu yawa a cikin garin za a waro waɗansu mutane da za su je waɗannan wurare suna tafiya ne akan hanya suna yi wa mutane da'awa da'awar a nan ba wai ta a shiga musulunci ba a ta karantarwa da nuna musu kuma muhimmancin wannan aiki musamman su da suke yan wurin bai kamata ce kowane lokaci sai an taso daga wani wuri an zuwa wannan aikin ba. babban hatsarin wannan area jama'a wanda ya kamata mu sani shine tun daga wani lokaci zamanin mulkin turawa sun yi dirasa a kan wurin ana so a kudancin kano a samar da wata wato santa ta christianity abin ya fara fito a shekara ta 1999 mufin ya yi karfi a wannan lokaci wanda sun samu wurin da za su yi an demarcation area wanda wannan santa an yi ta duk afirka ba irinta duk afirka ba magana yake najeriya ba a duk afirka ba irinta salam lai tun daga wannan lokaci zuwa yau abin ina samun tasgaro muna roƙon allah allah ci gaba hada shi da matsala to amma abin da ya kamata mutane su sani hatsarin da yake wannan wurin ba na jin a najeriya ko ne hatsari irin wannan mu da muke harkar da mu sani saboda guri ne yanzu a karamar hukumar rogo kafin ka je ka ɗauko ba ma guje guda ɗaya za ka tona duk yanzu daga musulmai sai kiristoci to waɗanda kuma ba su zama musulmai ba ko ba zama kiristoci ba ba za ka iya tantance su ba da wahala saboda an sa musu ƙin musulunci ke na hakika ko na ƙarshe kamar yadda aka samu cikin musulmai bara a wata irin wannan lokacin hutun good friday da easter monday mun je an kwana uku yi ne hudu an je ranar juma'a asabar lahadi litinin aka baro nasarar da zamu iya samun rikodin shine akwai wuraren da ba a isa a je a yi wa'azi ba a karamar hukumar roba nan jihar kano amma alhamdulahi an ji an yi wa'azi kuma successful an yi lafiya an ga an dawo lafiya kuma a wannan wurin a yanzu a irin wuraren a yanzu can da ke gaya muku akwai waɗanda suna nan sun yi shirin za su musulunta rana kawai za su sa amma sun faɗa za su musulunta sun je sun sanar da sarkin ƙaraye sun sanar da hakimi sun zama da dagaci sun sanar da mai unguwa daga mai unguwa suka fara aka yi sama a wannan satin da ya wuce sun je sun sanar da ciyaman sun sanar da eh, bpo duk wasu jami'an tsaro sun sanar da su cewa za su musulunta amma za su sa lokaci wannan kuma nasara ce muna sa ran da izinin allah wannan zuwan da za a yi za a samu waɗanda za su musulunta kuma su ma waɗannan ɗin da izinin allah muna sa ran ba za su wuce wannan lokacin ba za su musulunta sai dai kawai roƙon da suka yi idan za su musulunta suna so a yi gangami sun so suna so za su musulunta musamman irin waɗannan suna so a yi gangami to mu muna jin daɗin gangamin saboda yin ina cewa saboda barin gaya mana wata ɗabi'a ta su idan har suka ce za su yi to ba sa fasawa kuma idan aka yi musu wannan gangamin to zai dubbunan abu da za a zai musu ba za su bari ba suna ganin aikin sun ci mutuncin kansu a ce sun yi wannan abin sannan kuma ce sun bari saboda haka za su rike da kyau to wannan biya su ci to da haka insha Allah za a fita a ranar juma'a wajen ta sama za yi waɗannan kwanaki biyu ne uku to da haka taimako da aka saba bayarwa shi ake nema amma a zama to da ƙari dan da wata tafiya ta za a yi mutum goma mutum ashirin mutum talatin mutum arba'in sai yanzu a wannan kawai nan da za a tafi mota bakwai ce za ta tashi insha Allah kuma mai cin mutum goma sha takwas takwas ga kowaɗanda za a kashe saboda ɗaukar kaya ina fatan mun gane to da haka muka iya makin mutum ɗari ne za su a wannan tafiya da awaɗin iri uku ce za a yi ta ɗaya shine gayyato waɗanda ba musulmai ba zuwa musulunci ko abin da ya shafi karantarwa ta biyu da awa nau'i na biyu da za a yi shine za a duba majinyata marasa lafiya kuma za a duba su ne kyauta za a ba su magani kyauta akwai likitoci ƙwararru daga asibitin murtala daga asibitin aminu kano daga asibitin abdullahi wasai daga asibitin urologist abubakar imam daga asibitin dala na kashi daga asibitin nan yan kaba can wane ne sasunusi akwai likitoci manya waɗanda za su je wannan aiki to sannan akwai likitocin dabbobi wanda su kuma za su duba dabbobi da tsuntsaye da ƙwari insha Allah nauyi na da'awa na uku da za a yi shine wannan kayan da ake cewa a kawo za a raba wa mutane za a raba musu sutura to jama'a da muke fata da Allah duk wanda zai kawo ya kawo mai kyau dan ɗabi'ar mutanen a gurin a area yanzu an samu su rainuwa muna tuna shekarun baya da muke zuwa duk irin tufafin da aka yi da kokawa suke karɓar su amma yanzu za ka ba mutum sai ya ci juya shi in ya yi masa ya karɓar mai juya sai masa bai baka kayan ka me yasa wallahi billahi tallahi kiristocin za su shiga wajen wa'azi gurin dinoli suke ɗauka sami su tafi da su ba magana ake wai wanda aka saba shadda lesi atamfa yadi dila sai su shiga da dila ashirin su baka kuma su kawo kudin dinki daga dubu biyar zuwa sama suke bayarwa suna zuwa hada yan yi da cross a ciki suna zuwa da sarka da cross a ciki suna zuwa da abin hannu da cross a ciki suna zuwa da zobe da cross a ciki duk su rarraba su ka kaga sun lalata suke sun corruption nasu yanzu idan mutum wanda ba zai iya ba su irin wannan abin ba ya zo kaga da ganin su karɓe shi to amma da yake innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillahi fa sayunfiquna thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabuna والذين كفروا إلى جهنم يحشرون سنة جمع sa duk نسيسات da su. a haka idan muka je abin da aka je da shi suka karba kuma da haka suke shiga musulunci to da haka jama'a fatan da muke shine duk wanda zai kawo wani abu dan Allah kawo mai kyau mai ƙari ƙari wanda aka bayar wanda duk ya karba zai san ya samu tufafi da zai sa ya alfahari da shi abu na biyu kayan abinci ba yana cewa baƙonka annabinka ko to musamman bakin da za mu yi daga nesa ɗin nan ya kamata mu ba su abinci ya kamata mu ba su ruwan sha ya kamata mu ba su lafiya wurin da za su kwanta ya kamata a ce mun tattala musu shi ya zama mai ɗan abin mai ɗan sha'awar gani ta sha wurin da za a kwanta ba wani wuri ba ne a'a a makaranta ne makarantar firamare ba wani hotel aka kama ko wasu a'a to da haka muna neman tallafi da agajin kowa ya yi ƙoƙari ya iya abin da zai iya Allah kuma ya saka muku da alkhairi albishir da biyu da ta sati biyu da izinin Allah bayan an dawo daga rogo akwai kuma tawaga da za ta tafi ƙasar kebbi yankin zuru da su kuma waɗannan aikowa suka yi suna so a zo za su musulunta suna so a zo za su musulunta su musulunta za su ba rana suka sa ba ranar mu ne kawai duk ran da kuka zo to mu kuma za mu musulunta mun tura musu wakilai daga can su karfa sun ce a sai an zo daga kano din nan sai an zo daga kano jama'a ne muku rantsuwa da Allah inda muna da halin da da aka ce a zo to wallahi kashe gari ko a ranar za mu ɗauke kanmu mutum to ana jira ne ya kamata a jira la'an ya hadiyar lahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am da maza Allah ya faɗa mutum ɗaya ishiri dalilinka ya fi a ce kana da garken jajayen raƙuma da Allah za ka so wani abin ya wuce ka don ya wuce kake nan fin garbin kai to jama'a maganan nan ta kai kusan kwana goma sha uku sha hudu sha biyar ranar lahadi waccan suka aiko ne kuma ran lahadi waccan da ta wuce aka gaya mu ga lahadi sai ta zo ta wuce ko yau muna alhamis lahadin nan ta zo sati biyu ke ko mun fahimta jama'a to da haka wannan ita ma za mu zo mu sanar da ku idan lokaci ya yi cewa ku fito ku taimaka saboda ƙasar zuru in gaya mana gaskiya babu riba ka je ka kwana ɗaya ka dawo babu riba a riba ita ce abin da ka je nema ka samu amma zai fi kyau wannan da ka samu din ka ɗan zauna ka ɗan karantar da shi addini bayan ka ɗan karantar da shi wani abu na addini kuma ka sake farauta waɗansu da aka dustan da muka wannan tafiya jama'a akalla abin da muke kwana goma muke akalla kenan za a zazzaga wuraren da suka musulunta a baya kai musu ziyara sannan ziyarci waɗansu sababbin wurare sannan kuma ainihin waɗanda aka samu a ɗan karantar da su basic na addini sannan su gaba da karatu a wajen malamansu saboda su ruru suna da bambanci da sauran wurare da ake musulunci ba da alfahari ba daga ƙasar zura waɗanda suka musulunta a hannunmu kowace da muka yi hanyar har suka je saudiya suka yi karatu suka dawo suna nan zaune a ƙauye sun je jami'ar madina sun yi karatu sun dawo suna nan sun yi dasi ba na suna nan suna ko wanda yana nan bayan ya dawo a wajen ma alƙalam ya zo ya masters kuma banan nan ya yi phd ɗinsa ya gaba. kuma yana nan a yanke yana zaune ba su ina nan yana ta harkar da'awa to da aka jama'a wannan shi ne abin da yake nan da aka ana neman gudunmawa hawa yake kenan ko ga ta farko ita ce za yi wannan bayan an dawo wancan ɗin kuma za mu zo mu sanar da ku ita kuma za a sake neman taimako abin da ya sa na san da kutun yanzu rayuwa ba ta da tabbas to ko mutuwa ne Allah da za a tafi za a je a yi da haka idan abin ya zo su ma na gaya musu za su zo su sanar da su sabar na abokan aiki za su sanar da ku cewa lokacin tafiya da nan ya taho saboda haka insha Allah dama a riga an sanar fata na da roƙona shine Allah ya sa mu iya haɗuwa mai wannan aiki kowa ya kama yadda zai iya kuma Allah ya ba mu lada mai yawa mai girma Allah isa muna da rabo a cikin addinin musulunci kasa waɗansu mutane suna ƙoƙari a cikin addini amma ba su da rabo a cikinsu to Allah isa ba mu bane Allah isa muna da rabo a cikin addini Allah ya amfani da rayuwarmu da damarmu da iliminmu da dukiyarmu da lafiyarmu wajen yi masa hidima da yi wa addininsa hidima da yada addinin musulunci muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tsare mana rowar kawunan mu akwai yanwa da suke taimakawa wannan tafiya muna roƙon Allah Allah ya saka musu da alkhairi suna cewa ba a so a faɗa eh amma kun san da ina da surutun tsiya wata ran idan ta kama da sai kun jinna kiran sunayen su dai bayan ɗaya ba wani abu bane da yawa ina gaya mana kai dai kai aikin ka dan Allah ka gyale kai dan Allah rashin fadar ba shine matsala ba shine fadar ba ita ce matsala ba rashin fadar kuma ba shi ne karbuwar a wajen Allah ba a'a abin kai ka ajiye a ka tun farko da aka duk masu wannan aiki mu dinga ajiye a zuciyar mu sahabbai suka gaya manzo Allah ya rasulullah mutum yakan yi aikin sa dan Allah kawai kuma sai mutane su yaba masa sai ce in mutum dan Allah ya aikin sa sai mutane suka yaba tilka ajibu bushral mu'min wannan almishir ne na farko da ake wa mumini inda waɗannan mutane suka yaba kai ma Allah ma ya yaba maka to da haka mu ringa tsarkake zukatanmu matakin farko to daga ƙarshe kuma ina fatan daga wannan majalisi za a samu wakilci wanda za a wannan tafiya da su tafiya guda biyun gaba daya wannan da za a yi ta rogo da kuma wanda za a yi ta zuru a samu wakilci ko na mutum ɗaya ne fa'idar wannan shine ya je ya gano to a wani lokacin ko da ba a faɗa ba shi ma ya zama ɓangare na wannan abin shi da kansa zai ɗauka ina yi Ina fatan mun gane Sallai mana albarka gaba ɗaya Allah kuma ya taimake mu Allah ya ɗora mu akan daidai Allah ya karbi kyawun ayyukan Allah ya fi kurakuran mu ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyau a duniya ya ba mu kyau a lahira Allah ya tsare ma za da wuta Allah Najeriya na cikin wani hali Allah ka kawo mata taimako Allah ka kawo mata agaji Allah ka kawo mata tallafi Allah muna roƙonka ka yaye mana damuwa Allah ka yaye mana bakin ciki Allah ka tsirar da wannan ƙasa daga asara Allah ka tsirar da wannan ƙasa daga nadama Allah ka tsirar da wannan ƙasa daga hannun azzalumai Allah ka tsirar da wannan ƙasa daga hannun waɗanda suke nufinta da sharri Allah muna roƙonka mun zo mun durƙusa a gabanka kai ne ubangijin Allah mu bayin ka ne kai ne mai ƙarfi mu masu rauni ne kai ne da mu talakawa ne Allah kai ne ke da shi mu abu da komai Allah muna roƙon Allah ka karfafe mu da karfinka ka wadata mu da wadatar ka rubuta mu daga arzikinka Allah ka karfafe mu da karfinka Allah muna roƙon ka yaye mana damuwa daga alkhairanka Allah muna ka wanda ya mu da alkhairi Allah ka taimake shi wanda ya nufe mu da sharri ka shagaltar da shi da kanshi Allah ka mayar masa da sharrinsa a kansa Allah karka taimaki azzalumai akan bayanka na kwarai Allah karka taimaki azzalumai akan bayanka na kwarai Allah karka taimaki azzalumai akan bayanka na kwarai Allah ka kame hannayen azzalumai gabaran bayanka Allah ka kame hannayen azzalumai gabaran bayanka Allah ka kame hannayen azzalumai gabaran bayanka Allah muna roƙon ka kallona mana alkhairi duniya da lahira Allah ka tsare mana sharri duniya da lahira Allah ka tuka magabatan mu ka gafarta musu iyayen mu da malaman mu da ƴan uwan mu da ƴaƴayen mu da matayen mu da jikokin mu da kakannin mu da abokan mu da almajiran mu da masoyan mu Allah muna roƙon ka waɗanda suka mutu Allah ka sa na gidan rahma waɗanda suke raye Allah ka sa mu cika da imani Allah marasa lafiyar mu na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya a zai Allah ka ba su lafiya Allah abin da ya same su na rashin lafiya ka sa idan ka fara a gare su Allah ka hore lafiyar mu da taso don yi maka da'a Allah ka yi mana ta goma shi da ganin mu da lafiyar da ka ba mu a inda kake son ka gan mu Allah ka hane mu ganin mu da lafiyar da ka ba mu a inda ba ka son ka gan mu Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare ma za da wuta wa sallallahu wa sallim wa zai wa barik wa akrimanin